daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA African mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm sai ta alfa radio a kuma su kasar ghana sai kuma ta shafinmu na facebook na BOA da kuma za a iya kama mu a yanar gizon mu na BOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Ado Babale. Tare da ni Daula Salim. Masu sauraro duk ranar Talata muna magana ne akan ilimi inda yau Talata tara ga watan Oktoba. na 2018 za mu yi magana ne akan ranar malaman makaranta ta duniya da aka yi wannan juma'a da ta gabata. gaskiya an ɗauki matakai masu inganci sosai wajen ainihin bunƙasa ilimi na samun ainihin nagartattun malamai wayanda suka kware kuma suna da jajirtewa sani ranar juma'an da ta gabata ne ranar da aka ware da ranar malamai ta duniya gaba daya inda wakiliyarmu binta ibrahim da ke kaduna ta tattauna mana da malamai domin jin da rawar da suke takawa a rayuwar dalibai da kuma kalubale da suke fuskanta sannan kuma za mu sa'ar rahoton sila za mu saurari rahoton sila ya mummuni barma inda aka karrama malamai a jamhuriyar niger Ku masu sauraro za mu buɗe maku layin wayar mu idan lokaci ya bamu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan maudu'in. Lambar da za ku same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook. Ya kuke ganin rawar da malaman makaranta ke taka wajen samar da ingantaccen ilimi? Sakon farko ya fito daga Shehu Adam Rijau ya ce, Malamai su ne ah, sun kasance tamkar wata fitila ce. da ke haskawa ɗalibai abin da ke a cikin duhu suna ganin shi a fili saboda haka muhimmancin malamai a rayuwa abu ne da ba zai misaltu ba domin yana da yawa sosai. sai saƙo na gaba inda ya fito daga alhaji kabiru highlander inda yake cewa yau da gobe wasu malamai suna ƙoƙarin wurin baiwa yara ingantaccen ilimi amma wasu kuma ba haka abin yake ba da fatan za su gyara sai saƙonmu na gaba ya fito daga Harus alkanawi goron maje Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Assalamu alaikum yau da gobe, ina yi muku fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Nura Umar da Kare inda yake cewa salam yau da gobe sai Allah jinjinawa da fatan alheri ga malaman makaranta a ko'ina suke a faɗin duniya Allah ya saka musu da mafificin alheri amin. Sai saƙon Sani Umar na Liliya Allah ya sa na faɗi sunan dai da bashar kansila dirin daji mm-hmm. hakika gudunmuwar da malaman makaranta ke bayarwa ba ta da adadi a rayuwa mu dai babu abin da za mu ce sai dai duk inda malaman makaranta suke tun daga jami'a har izuwa nursery Allah ya biya su. To amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Ibrahim Hussaini inda yake cewa e sosai ko malamai suna ai eh, sosai ko malamai suna taka rawan gani gurin ganin sun ba dalibai ilimi yadda ya kamata mu dai fatanmu gwamnati ta ƙara ƙarfafa wa malamai gurin albashi sai saƙon alhaji kabiru highlanders ni dai a gani na wasu malaman suna ƙoƙari wurin ganin yaranmu sun sami ilimi ingantacce amma wasu malaman to kai dai kawai Aisha ani. sha'ani wai an cuci yan uwan ah, wai an cuci yan uwan da suke <laughs> karkara eh, fatan za su gyara haka ne to mm, sai sako na gaba inda ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Umar Lawan dan Fulani inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah gaskiya mu kam sai dai mu ce Allah ya kara musu hasken ilimi saboda gaskiya suna taka rawa sosai gurin ilimi gudun iliminmu mun gode ku tashi lafiya. Sai saƙon Sha'aibu Zidane. Hakika malaman makaranta suna ba da gudunmawa sosai wajen bayar da ilimi, sai dai wani lokacin iyayen yara ba sa sa ido kan 'ya'yansu yadda ya kamata. Mm-hmm. Haka ne kam. Mm. Mm. sai shakon shehu adamu inda yake cewa hakika malamai malamai ko ke takara wajen samar da ingantaccen ilimi domin dai duk wani matsayi da shugaba zai yi takama a kai sai da ya zauna aji malamai ya koya mashi haka ne kam mm, mhm. mm. sai sakon mai turare mai turare gwadabawa mm. ya ce assalam yau da gobe ai rawar da suke takawa ba ƙarama ba ce domin malamai na ba da tarbiyya muhimmiya ga yaranmu Mm, to sai sakon Fatima Musa Wada Barikin Ladi da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi jihar plato inda suke cewa Assalamu alaikum shirin yau da gobe. Tabbas ko shakka babu malamai suna iya ƙoƙarinsu na ganin sun ba wa yara ilimi mai amfani. Sai sakon Comrade Mansur Babaura na faɗa ya ce, Salam yau da gobe, hakika malaman makaranta suna taka muhimmiyar rawa sosai. a wajen ba da ilimi da fatan Allah ya taimaki malaman makaranta a duk inda suke. To amin. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Suleiman S ɗan Fulani inda yake cewa salam yau da gobe ni dai ina yi maku fatan alkhairi a yau. Na bar wa malamai su yi tsokaci ku tashi lafiya. To mun mm, mm. gode. Sai saƙon wari malam bari bari zuwa da bamaina mamotuwa Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Mm. Inda suke cewa ah, daga jihar da magaram salam yau da gobe hakika malamai suna bakin ƙoƙarinsu wajen samarwa da yara ingantaccen ilimi to amma a waɗansu ƙasashen fa suna fuskantar matsaloli sosai ganin yadda ba sa samun albashinsu a kan lokaci Allah ya sa shugabanninmu su duba wannan al'amari To sai saƙon Comrade Mansur Baba wuri na faɗa mun ma faɗa saƙon shi dai amma mm, bari mu ƙara isar da wannan mm, <laughs> inda yake cewa hakika malaman makaranta suna da muhimmiyar gudunmuwa sosai da suke bayarwa na ganin ilimi ya bunƙasa a ƙasashen mu. Mm, to sai saƙon mu na ƙarshe ya fito daga Babani Basko Azare inda yake cewa samar da ingantaccen ilimi a Najeriya ba zai samu ba har sai an inganta wa malamai albashinsu. da samar musu da kayan aiki irin na zamani. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. Bari mu ji tattaunawar binta a zauren muhawarar yau da gobe the other one not this one mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa mu nemi ilimi alfaharin kowa To jama'a a gafarce mu mun samu ɗan tangarɗa bari mu je ga tattaunawar binta a zauren muhawarar yau da gobe. malamai barkamu da zuwa zauren na yau da gobe inda za mu tattauna akan abin da ya shafi ilimi a yau idan na ce malamai ban yi kuskure ba don saboda a yau din ma za mu yi magana ne da ainihin malaman makarantar firamare da sakandare da suke cikin al'ummar mu muna so mu sani ne a matsayin ku na malamai shin akwai wani abu da za ku su wanda za ku bugi kirji da shi na cewa kun taimaka wurin inganta ilimin 'ya'ya da suke wannan kasa ta mu bari fara da ah, malama mace akwai hubbasa sosai a maganin ilimin kasar mu a yanzu sabida kamar yanzu inda ni nake nake aiki inda ma gani za a yi za a gani ga malaman nan akwai su ɗaliban akwai su akwai ci gaba sosai sosai ta fannin ilimin mu na yau da gobe ai ci gaban kika faɗa amma baki lissafo su ba to ci gaba kamar yanzu muna da malamai wadatattu malaman mu suna zuwa makaranta mm. ɗaliban mu suna zuwa makaranta kuma kowa yana hubbasa ya ga ya bada abin da yake da shi daidai gwargwado har ya wuce daidai gwargwado muna ma yin shi fiye da yanda ma aka ce saboda mu samu abin da muke nema mu gyara to kin ce akwai wadatattun malamai to akwai ingantattun ingantattu akwai ingantattu mun ji ta bangaren wannan malamar ku maza me za ku ce kasancewa ana kawo amanar 'ya'yan nan ne gaba ɗaya rayuwarsu an awoyi daga wurin iyayensu kun iyayensu na biyu dangane ganin cewa kun gyara musu tarbiyyarsu kuma kun tsara kun daidaita kuma yanayin rayuwarsu har su girma su zama a shugabannin gobe me naku gudunmawan a wannan fannin kamar inda abokiyar aiki ta faɗa gaskiya an ɗauki matakai masu inganci sosai wajen ainihin bunƙasa ilimi na samun ainihin nagartattun malamai wayanda suka kware kuma suna da jajirtewa na farko akwai malaman da suka sa abin da ya kamata dangane da ainihin kwarewarsu ɗaya kenan sa'annan na biyu akwai malaman da suke da tausayi da kuma kishi wajen ba ma yara abin da ya kamata a samu da kai magana cewa kai an tsara wayansu matakai na inganta wayannan fannin ko a matsayin ku na malamai menene za ku iya bugun kirji da shi a cewa eh lallai da idan aka daga tutan wani aka ce shi wannan shi ma ɗalibi ne a da za ka ce eh ni a matsayina na malami ina alfahari da cewa na ɗaya daga cikin waɗanda suka goge shi ya zama haka. Eh, Kamar daga ciki akwai darasin lissafi da kuma darasin turanci wanda a duniya gaba ɗaya da su ake tinkaho da su ake alfahari da su wanda duk wani fanni da mutum yake son ya zamto ya kware a kai wannan fannin zai zamto ya fara samun ginshiki da kuma ainihin tubali kenan kasancewa makarantar wato primary ita ce a ce tubalin dai na ilimi musamman a wannan a rayuwar yaro ke kuma malama ce ta makarantar primary kina ganin akwai wani canji da aka samu wato nagari wanda za a iya cewa eh akwai wani abu aka samu na ci gaba a fannin makarantar primary na musamman a jihar da kike aiki alhamdulillah akwai ci gaba sosai domin da yanda muke muna karatu a cikin kushe babu guraren da yara za su zauna ga guri yanzu ana mana gini ana mana gini ha har hawa biyu za mu samu enough classes to mun samu ci gaba ta wannan bangaren. To kuma kina ganin wannan zai iya taimakawa wajen kuma ku ƙara bada himma kenan? Insha Allah wannan muna sa ran shine zai taimaka mana saboda yaran za a kakkasa su za su samu ragowa da kana ɗaukan yara ɗari da hamsin ɗari biyu a aji ɗaya. To yanzu an samu wadataccen ajujuwa da muke sa ran yasu zaran za su koma hamsin hamsin a aji. To kin ga wannan shi zai taimaka ma yaran domin su fahimci abin da ake koya musu kuma kowane malami zai tantance kowane kowane ɗalibi da yake ajin shi saboda me an rage yawan yara to malami zai tantance su zai san sunan kowane ɗalibi da yake ajin shi kuma za iya ba mu iya ba su kulawan da ya kamata saboda me an rage cunkoson yaran ana yawan kuka da cewa in an kawo yara musamman makarantun gwamnati ba wani ingantaccen ilimi suke samu ba ma'ana ba a iya haɗa ma ɗalibin da ya gama firamaren gwamnati da wanda ya gama firamaren mai zaman kanshi kuma ku malaman nan kuna tunƙaho da cewa kuna iya baki bakin kokarin ku wai ina ne matsalar take shin anya kuwa ba dai kawai daɗin baki kuke yi ba kawai baccin ku kuke to alhamdulillah wannan bangaren zaka iya hangan shi ta mahanga kaman guda uku zuwa sama da haka na farko dai akwai wadatan malaman yanzu wanda yawan adadin malaman da aka kara ko aka dauka a kai ya ɗarin ma yawan adadin malamai da suke a baya misali sannan kuma akwai inganci na su kansu malaman saboda yanayin karatu za ga daga karanci shine NCE level na karatu za ga digiri har zuwa masters ma har da masu masters sa cikin malamai da aka dauka kuma malaman nan da ya committed ai a littafi ne kawai amma ba a ainihin aikin ba eh to ai mafi yawancin malaman za shiga akwai gogewa na shi kanshi fannin karatun misali suna da gogewa sannan kuma sun ba da muhimmanci akan an koyarwa bambanci tsakanin ɗalibin makarantar firamare na gwamnati da kuma ɗalibin makarantar firamare ne zama eh babban matsalar shine su malaman makaranta suna iyaka kokarin su eh. so abinda muke tsammani shine kamar yadda malamai suke iya kokarin su gurin koyar da da yara da so haka kuma muna expect muna tsammanin su kansu iyaya idan iyayen yara idan yara sun koma gida ya zama da suna kwatanta musu abubuwa irin wannan ma'ana kamar turo su makaranta akan kari sannan kuma sa ido akan abubuwan da suke a gida misali an ba su aikin darasin aji ko wani abu sauransu su tabbatar da cewa sun yi kafin kashi gari za su ta kara dawowa makaranta ko na ina ga wannan shine inda wani bambanci zai iya kawo bambanci a kai malamai da yawa suna fakewa akan cewa eh, iyaye ba sa mai da hankali akan wai aikin gida da ake ba yara yawancin iyayen ka ga kila ba su san da hakan ne ko bari in koya maka saboda su ma ba su iya ba amma duk da haka zaka yaran na da sun yi iya bakin kokarin su sun taso da ilimin da sani wannan baka ganin kamar ka kuna son ku kare kanku ne babu maganan kare kai a wannan da iyayen da da na yanzu duka ɗaya ne bambancin iyayen da suna da jajircewa a kan 'ya'yansu amma dai ilimin iri ɗaya ne abin da ake koyarwa da yanzu duka ɗaya ne iyayen yanzu ba zai yiwu ka turo ɗanka makaranta tun karfe bakwai har karfe sha biyu zuwa biyu mm. a ce malami bai koya masa komai ba to in yaron nan ya je gida iyayen ya kamata me aka muku a matsayinka na iyaye hukuma ko in ce makaranta ta baka dama ka duba littafin ɗanka in ka ga yau ba a maɗanka abu ba gobe ba a ba kana da iko hukuma ta baka dama ka je ka samu shugaban wannan malamin ka ce yaro na yana aji kaza ba a koyar da shi daga nan za a tambayi malamin bambance bambancen da da yanzu babu wani bambanci sai na iyayen malaman kuma akwai su kuma daidai gwargwado suna yi kin san kowane aiki akwai za a ce bangaren da ke da daɗi da mara daɗi kuna da wani kalubale da har yanzu kuke fuskanta a bangaren ku na ma'aikatan gwamnati masu koyarwa muna da kalubale kalubale ma da yawa muke da shi kin ga kaman babu ba wai babu malami a makarantar gwamnati ba kuma ba wai ba zai iya ba amma mene malamin gwamnati ya zo makaranta yana bukatan kayan aiki muna buƙatan teaching aids gwamnati ba ba ta da kuɗin da za ta sai wa'annan kayayyakin ta kawo ma malami ba ne ba wai malamin makarantar gwamnati ba zai iya ba ne malamin da ke makarantar gwamnati da wanda yake makarantar kuɗi iri ɗaya ne wani lokaci ma ba su ma kai ku ba wani lokaci ma mu malamin makarantar gwamnati sabida tantancewa da gurin ɗaukan ma ba iri ɗaya ba ne za ki iya samun a malamin makarantar gwamnati in za ki kai shi zai iya ɗaukan aji guda biyar a wuni na makarantar kuɗi to amma makarantun kuɗin an sauƙaƙa musu saboda komai suna da shi mai sauƙi shi yasa aikin nasu yake fin sauƙi sai a ga kaman wai makarantar gwamnati ba ta kai ta kuɗi ba ma'ana dai ba a ba kayayyakin aiki kayan aiki ake bukata da yanzu gwamnati za ta ba malamai kayan aikin da ake bukata abin da yake daɗin nan shine yake har yanzu To wai menene da menene kayayyakin aikin da kullum kuke kuka kai? Tattafai tun da manhajan gwamnati ta tanadar mana kuma manhajan a tsare yake muna bin shi daki daki sati sati ranaku ranaku to su ma wa'ancan din shi suke bi. Dai har wa'annan kayayyakin aikin suka sama da yanzu ci gaban ya kai ga kwamfuta um, din nan da ka bude za ka yi downloading za ka ɗauko littafin da kake so za ka bude kowanne cikin sauki ka kuma koyar da ɗalibanka bayan su suna da su na rubutu gwadatattu ba ba wai sun fi mu ba bane muna da wannan malaman da za su yi inda yi kayan aikin ya samu ba za mu samu wannan matsalan ba karin bayani akan shine muna roko gwamnati ta taimaka malamai wajen walwalan malamai kamar yadda ta alkawarta cewa za ta ba za ta kula da lafiyar malamai abinda ya shafi ainihin welfare ɗinsu da kuma alawoyinsu da kuma biyan su albashi akan kari to in Allah ya yarda malamai ku za su iyakan kokarin su wajen ba ma ɗalibai abin da ya kamata amma malami bai samu albashi akan kari ba kuma bai samu allowances ba kuma ba kayan aiki kamar da aiki abokiya ta yi magana wallahi to akwai dan matsala ba kawai a zo a zuba ajujuwa kadai a kula da walwalan ɗalibai kadai ba malami yana bukatar shi ma a haka an ce mishi za a samu mishi abin hawa da kuma gurin zama idan aka sami shi wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da za su ɗauke mishi ainihin lura ko kuma sa ido a kan wani guri zai natsu ya zo na ya bada abin da ya kamata muna fatan gwamnati za su dubi haka kamar yadda ta alkarta to daga karshe sai dai akwai abubuwa da mu malamai muke bukata kamar da kwaliki na ya faɗa alƙawura da gwamnati ta yi na bunkasa eh, walwala ta malamai sannan daga cikin abubuwan da ake zamanantar da ilimi su ne waɗannan na'urori da ake amfani da su kamar eh, kwamfuta ko ipad da sauransu da za ka iya storing wasu abubuwa da za ka yi amfani da su gurin koyar da yara wani lokacin ma har bidiyon kana iya nuna ma yaro ga yadda abu yake ga yadda yake kamar da yan fawa ɗin ake ba su to idan gwamnati za ta iya ba mu to bai ƙara so kanmu ba gaskiya maybe ba mamaki ko wasu makaranta an yi wannan amma mu dai bamu gani ba har yanzu idan ko gwamnati za ta iya ɗauka ta ba yan fawa wanda ko dan yan fawa ko dan teaching ko wani abu da sauransu wanda zai zo na dan wucin gadi ne kawo ko malamin makaranta shi ya fi dacewa a bai baima wannan sannan alƙawura da aka mana na allowances za a ƙara zuwa 30 to 35 na salary misali da gidaje ko wani abu da sauransu duk muna buƙatan gwamnati insha Allah ta duba ba abu ne wanda zai gagara ba gurin cika alƙawarin malama akwai wani abu da zaki faɗa na alfahari kasancewar ki malama Eh alhamdulillahi ina alfahari da kasancewa ta malama makaranta. 'Ya'yan da muka koyar sun zama wani abu yanzu. Wasu sun zama nurses, wasu sun zama doctors, wasu sojoji ne ma, wasu police. Sannan kuma wasu ma sun shiga siyasar nan an yi dumu-dumu da su a ciki. To mun gode ma Allah muna alfahari da kasancewar mu malamai da muka ba 'ya'ya ilimi tun daga matakin su na farko har zuwa suka gama primary 6 suka ci gaba. Muna alfahari da wannan kasancewar mu malaman makaranta. Sannan kuma iyaye su ma ina ƙara alubalantan iyaye akan menene su dinga bibiyan karatun 'ya'yansu abin da yasa ake ganin malaman makarantan kuɗi kamar sun fi mu koyarwa a'a iyayensu sun san suna cire kuɗi a aljihunsu suna biyan kuɗin makaranta to shi yasa suke bibiyan takaddun 'ya'yansu kada mutum ya kasance yana biyan kuɗin banza dan shi bai achieving wani abu su kuwa iyayen da 'ya'yansu suke makarantunmu na gwamnati ba sa taimaka mana wajen bibiyan karatun 'ya'yansu to shi yasa daga ƙarshe suke ganin kamar cewa makarantun makarantun gwamnati ba a koyarwa a'a su sa hannu mu haɗa hannu da mu da su domin menene mu tallafa ma 'ya'yanmu su dinga bincike zan iya tuna da wani abin alfahari da ya same ni game da aikin koyarwar nan nawa na shiga mota zan je anguwa wallahi wani ɗalibi na ya biya kuɗin motan gaba ɗaya waɗanda suke cikin motan ya biya kuɗin mota sai da ya sauka sannan sai ya ce kada a faɗa shi ya biya sai ya sauka amma ga antin shi can a ce yana gaishe ta malamar shi ce da ta koyar da shi sai bayan ya sauka sauka sai direban yake cewa to ku fa yan cikin mota nan gaba ɗaya an biya muku kuɗin mota sakamakon wannan matan ɗalibinta ne ya biya muku kuɗin mota na ji matukar daɗi abin ya faranta min rai har wani ɗalibi na da ya zama wani abu ya ga ƙoƙarin da nake yi har ya ɗauki nauyin wasu mutane ma saɓanin ne kaɗai ya ɗauki nauyin wasu mutane wannan abin ya zama abin alfahari a gare ni. Ga yau da gobe kai ya mai kowa.

yi icin kowa akwan a tashi sai ta iso kowa kudu da waiwaye baya tsirarwa waƙar ga sai ana fada na na atawa aya abin ƙasa ta fi misallaitawa abinda an ka shuka ke girbewa an gaida ɗan adam sarkin mantawa abinda an ka shuka ke girbewa don me ake zubin dashin in tarawa Yanzu bari mu saurari rahoton Sulamumin Barma akan yadda jamhuriyar Nijar ta karrama malamai. cikin yanayin annashuwa da raha aka gudanar da shagulgullan sallar malamai ta duniya wacce kungiyar unesco ta keɓe tun a 1994 domin ƙara malaman makaranta azama akan aiki bisa la'akari da mahimmancin da suke da shi wajen ciyar da al'umma gaba taken ranar ta bana na mai nuni a kan buƙatar maido da darajar aikin malanta malam sanusi alhaji samro shine ministan ilimi a matakin sakandare a nan nijar babu abin da za a yi yau wani ci gaba a duniya duka gaba daya in babu ilimi in ko an yi zancen ilimi kenan an yi zancen mushallafa tunda shine mai bada ilimi idan shine wanda rana take da muhimmanci sosai mu wajen mu rana ce wadda take gwada muhimmancin musallafa sai dai wasu kungiyoyin malaman makaranta na zargin mahukunta da yi wa sha'anin ilimi rikon sakainar kashi saboda haka nema gwamnati bata damu da halin rayuwar malamai ba in ji mataimakin sakataren kungiyar sinasef sherif isuhu ko anda a yau ma nake maka bayani ba su samu albashin suna watan da ya shuɗe ba tunani na zai je gare su kuma zai je ga han malaman makarantun da ke karkashin itace karkashin ruwan da babu ta rufe karkashin hali wanda yake bai dace ba kuma suna nan suna koyarwa suna cikar da aikin su iri yadda ya kamata ina fatan allah ya sa za mu cimma ranar da da mu da gwamnati za mu zamna mu yi yarjejeniya sosai nijar kowa ya sani ilimin makaranta ya tabarbari saboda abubuwa da dama kamar irin haka shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare a shanahima ya bayyana cewa hukumomi sun fara yunkurin soke aikin koyarwa a ƙarƙashin tsarin kwantaragi domin mai ya gurabe da tsarin cikakkun malaman makaranta waɗanda ake kira na dindindin. Bikasa in ba malami ba ƙwararre ba ne an haga malamai wanda bai iya shi zai ɓata sunan waɗancan malaman makaranta. Kenan 'yan malamai ƙwararri ne in ya kasance wanda suke masu kuzari ake ɗoka ana sa su ake makaranta zai kasance wato a ce a ah, wani dama da yake lakwal babban mai ilimi ne shi yasa aka shi shan lakwal. ana duba a gani kamar siyasa da aka yi ta abin kwantaragi an ga siyasar nan kudin sabuni ba ana tunani ai tsari saboda wannan siyasa ta ɗauka yan kwantaragi a bace wadda da bata da kyau domin kara malaman makaranta azamar aiki gidauniyar tattalin iyali ta uwar gidan shugaban kasar nijar dr malika isuhu ta bayar da kyaututtukan da suka hada da filayen gini babura kwamfitoci har ma da lambobin yabo ga malamai da suka fito daga sassan wannan kasa bayan da bincike ya gano su da nuna kwazo da son aiki saboda haka ta gargaɗe su da su ci gaba da wannan aiki na taimakon al'umma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To Madalla an gaida Sule Mummuni Barma daga jamhuriyar Nijar. Yanzu lokaci ne da za mu buɗe maku layin wayan mu domin ku kira ku ƙara ba da gudunmuwarku a kan maudu'in mu na yau. Na ya kuke ganin rawar da malamai makaranta ke taka wajen samar da ingantaccen ilimi. Namba mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun fara samun kira ga kira nan daga Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum ina wunin ku. Ina wuni barka da shuga wannan fage wake kan layi. To kai tsaye kuna tare da Usman A. Bello Bunkari karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. Hmm. To Malam Usman wani gudunmuwa za ka iya bada a yau? To dangane da wannan gaskiya da muka yi dibi mallamai suna da gudunmuwa da suke takawa kwarai da gaske amma kuma wannan abin ba zai samu ba sai ita gwamnatin najeriya ta tashi da nijar da sauran kasashen afirka sun ɗauki nauyin ganin cewa sun gyara albashin malamai da jin daɗin su tun da yanzu kalla in mun ka ɗauki najeriya mallami na ɗaukar naira dubu goma sha takwas karamin albashi a wata to hmm. yaushe na zai a zanga duk ini ne bai kama naira dubu dubu ba ta yaya zai ɗauki ɗauki na gidan shi har ya toshe ba ɗalibi ilimin da ya kamata saboda haka don Allah a taimaka mu annan bayan Allah ya to albashin a masa ya hina kansila karfi to idan an kai haka an ka taimaka musu da kayan aiki to insha Allah za ki ga ana koyar da ɗaliban mu saboda haka ya da a kyautata malamin tun daga matakin firamare har zuwa matakin tashiri da fatan Allah ya kawo ci gaban ilimi a kasashen mu na Afirka gode Usman ya gallabin kai daga Sokoto to mun gode Allah ya sa wannan kira naka ya kai ga masu mahukunta ga kira nan na gaba Salamu alaikum. Amma alaikum salam da wa muke magana daga Niger. Kuna magana Ibrahim ya wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim barka da zuwa wannan fili na yau da gobe. Wace irin gudunmawa za ka bayar a kan ranar malamai ta duniya? To alhamdulillahi gaskiya gudunmawa da zan bayar a ranar malamai ta duniya ina roƙon gwamnatin tarayya game da ainihin malaman Najeriya. daga firamare har zuwa sakandare har zuwa abin da ya gaba zuwa jami'a a taimaka a kara musu albashi ko yanzu misali albashin da ake ake baiwa ainihin yan majalisun nan a ce cikin kashi uku an kasa kashi ɗaya ake basu to ba za a samu matsalar karatu a najeriya ba amma sakamakon da ba su da wani albashin da za su ɗauki ɗaune kansu da 'ya'yansu shi ke sawa ainihin karatunmu makarantunmu na gwamnatin tarayya suke kara. taɓarɓarewa ya kasance 'ya'yanmu ba ba su fahimtar karatu yanzu ka dubo karantin da tamu gaba ɗaya ma ta rushe ba karatun. Mm. eh to dan Allah muna kwalle gwamnatin tarayya a taimaka a kara malaman nan albashi don saboda duk wani mataki da mutum zai kai tuna fa wannan karatu fa shi kai shi wancan matsayin mm. saboda haka a kara masa albashi da yawa mm. shawarar da nake ba gwamnatin tarayya kenan mm-hmm. To mun gode Allah sa mahukunta suna saurare mm, domin jin wannan naku abin nan din mm, naku. Mm. To jama'a lokaci ya yi halin shi. Gaskiya ne sai dai eh, abu ɗaya da zan kara shi ne irin eh, kokin da mutane suka bayar na cewa a duba albashin malamai da kuma kayan aiki. to Allah ya sa mu na Afirka su duba wannan lamari. To amin amin. To a duka duka jama'a a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni wajen hada wannan shirin daniel brown da injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da wannan shirin hafiz ado babale ni daula salim daga nan birnin washington da ke cewa mu huta lafiya sai kuma allah ya sake hada mu gobe a cikin wani sabon shirin shirin yau da gobe shirin matasa Yau da gobe muryar Amurka na